baiwa ko cuta wa zai gane ta ko cuta bye bye da ya tabbata me ya faru kwaci za ka yi mummuna kai mai kana da matsala ne hmm? thank you ni waya ka san me bari na koma na plate da chocolate ko ka gani da komai cokali kawai ba sai ka kawo min plate ba a ah, to ni kai ba ka juye ba kawai da ɗauko cokali wannan cokalin nasu na roba mai za ka ci abinci irin ka da kai a ba alhaji kafi ne ka kalle ka mana da moli na yawa ka da moli na yawa na abin nan ka shinkafa da wake fa my favorite food so I have to talaka Allah malam ba wani talaka bawan Allah da Allah ku kullum ku kuke sa mutane suke fidda rai daga irin abubuwa na to kai kai ga naman kayan ku ne na marasa ulsa mu oke na marasa wasa ne ma eh mana mu daga mu sai mu sai sai dai ruwa ni zan sha fara Anisa hmm? Anisa tana son ka kaji ne eh Anisa tana suna mana tunda na san ai ba matsala bane da kusan shekara uku muna ina aiki a ƙarƙashin baban sa ai dole za mu shaku ne da ita malam ba wannan magana nake ma ba ina magana Anisa tana son ka na saurayi da budurwa <coughs> garuwa garuwa ah. ni ai ba wai a abincin ne ya shaƙar da ni ba mm-hmm. magana da kai mun take ne wata ne shaki ya zaka ce Anisa suna take bayan duk gidan kowa san cewar Asiya yayar ta ce kuma ita nake so kowa san ita nake so wace magana kake yi abokina kenan kai duk ba kalli irin kallon take maka ba ai daga yanayin da ke kallon ka ya tabbatar mun da cewa tana son ka kallo malam dama can haka take da kallonta da wani motsinta ga da komai an kuna tare sai ka tunanin kamar cewa son ka take haka Allah ya halicce ta ka ji na kawo ta magana haka take to shikenan tunda ka ce haka ni dai abin da riga na sani ne akwai soyayya a cikin wannan al'amuran saboda ka ga alamun cewa da mun tafi neman asiya tare shi ne zaka tunanin cewa tana so na to shikenan diyan da ka ce ni dai ka zaɓi ɗaya ka ban ɗaya me ka ji abin da na ce in da ɗaya ka in baka ɗaya sai ka ce wani kayan sawa malam ba fa za ka yi bakin ciki ba dole ka dau ɗaya ka ban ɗaya <laughs> malam abbas kenan ka yi haƙuri ka je ka nemo jaje ruwa jaje tsaki a ah, ya gashi ina kallon jajayen yara fararen yara kai ka dau ɗaya ka ban ɗaya to hello assalamu alaikum anisa asiya ta kira ki ne am yanzu to ina ina jais to na hotoro ina taking record ne so amma bari dai kawai gani nan zuwa ina zuwa tun da na ce ina zuwa ina zuwa mana ina zuwa eh ina zuwa da Allah Um, awal Allah ka ɗaukar mu record ɗin Blizzcode da ta rage a shop ɗin nan eh ka rubuta min ina dawa yanzu kaman baka aiki na ga ba abin da kake yi ina dawa mhm. yana ciki ne? Eh? eh? yana ciki to amma ya san da maganan nan? ya san za a ta aisha ta gaya mushi amma dai ni ba ce komai ba ba ce komai ba? shi yasa ma na kira ka don kashi to mu ji ciki baiwa ko cuta Asiya ba ta jin magana. To ake san shi yaran yanzu sai haɗa masa raduwa ba sa ji. Ba sa ji. Wa alaikum salam. Anisa? Wa alaikum salam. Ahmad. Lafiya kalam. Lafiya. Lafiya. alhamdulillah. Lafiya alhamdulillah. Lafiya alhamdulillah. Lafiya kalam. Ashe kana nan? e ina nan kusa da hanyar hotoron nan na je duba shop in ga wani kaya ne ya kamata a ce an canza wani ne suka kare wani za a kawo da kuma su ma'aikata nan shaguna mm. eh, to haka ya yi kyau amma dai shagon komai yana tafiya daidai ko eh, eh lafiya kada kawai mun dai samu expiring ne da ɗan yawa haka tuwon Allah yadda nema ma ƙarshen watan nan zan shiga in zazzagaya don na kwana biyu ban zaga ban Allah yadda zan zo in zazzagaya nema in ga abubuwan da dama na zo ne shine Aisha take gaya min Asiya ta tattara kayanta ta bar gidan nan kuma kai Ahmad ka san da wannan matsalar baka gaya min ba baka taka ka je ka same eh na so in je in same ka in maka bayani to na mata magana ta ce min ta ɗan yi tafiya ne wai za ta je ta dawo za ta dawo nan ba da daɗewa ba shi yasa na ce bari ɗan jinkirta ai inda za ta dawo tun ba yau ba ta bar gidan nan yau kwanan ta nawa da bar gidan nan ya kamata a ce ta dawo to ma ni wai me na yi mata ma tukunna da tattara ta bar gidan nan salon kawai a zage ni a ce na kasa riƙe 'ya'yan yayana ki hakuri kuma abin da ke so in na miki yarinyar nan dole dukansu su nan za su zauna ƴaƴanki ne halak malak duniya da lahira kin gane sai kin yi da hakurin da na ga kuma kai Amadu yanzu za mu je da kai mu da da ita nan gidan ku yi hakuri Asiya ta je garin da ta yi aikin bautar ƙasa ne so za ta karɓo certificate ɗinta da wani 'yan takardu haka mata ce mun za ta dawo insha Allah nan da kwana biyu ta yi ta je eh. ina ta yi aikin sabis eh. kuma ta yi tafiya irin wannan mai tsayi kai kuma ba gaya mana ba ya mace ba ɗan namiji ba ba gashi ta tashi ta gudu ba ba ta gaya min ba ba ta gaya ma yar uwarta ba amma ai da yake Ahmad kanin babanta ne ta gaya mai to tun da ta gama bautar ƙasar nan kawai ta zauna can a yi mata aure kafin ta dawo nan ta ci gaba da ɓata mana suna ko kuma daga ƙarshe a rasa mai aurenta ba yarinya ta zauna a gida ta gama tsufa ta gama duk abin a gida bokon banza bokon wofi bokon nan ni da ubanta ma ba mu yi shi ba saboda haka daga can in ta samu wanda yake son ta kawai ya aurar da ita eh, gaskiya ne to tunda dai ta kammala karatu ya kamata ta fito da mijin aure ita mutuncin ya mace a ko ina ne gidan miji dama mahalli biyu ne ko kabari ko gidan miji duk inda mace take inda ya mace in ba a nan ba to zaman banza take gidan miji kabari wannan shine da mai kyau kai Ahmad tunda ta kammala karatu ta fito da miji ta fito da mijin aure to kaji ko an Anisa ke ma kin ji da aka yi ki fito da wanda kike so a haɗa ku gaba ɗaya gwamaye auren nan aka aje ƙarshen zancen a wuce wurin akwai wanda kike gauna kike so wane ne shi a can makaranta ku ke? na ce a makaranta taku yake to waye yayi ahmad to to alhamdulillah ahmad ka ji abin da ta faɗa kai kana santa Amadu, kaga karka ji kunya. Kawai ka fito ka faɗa an kana santa, Ai ni ma abin yayi min daɗi. shi kenan tuwo na mai na dakan daka shi ka daka. Ai kai ma ɗan gidan nan ne. Kai Ahmad kai ake tambaya ka shiru. Eh ina santa. Na Ba dama ba zai ce baya santa ba. Ai dama ba zai ce baya santa ba saboda ai dukiya a hannunsa take yana ta juyawa. Ai kaga dole ce yana santa To yanzu sha idan yace ba a'a baya so kuma me za a ce? Ai ba ma zai ce a'a din ba, saboda ai dukiyar a hannunsa. Asisi ni ne a gida In ji baki babu, wato ke ma ba ki san babu. Ah, to ya ne a ƙarar ya gida aikin a kasuwa wallahi alhamdulillah ai wai na san cewa dama ko ku tafi da su alhaji ba shi tana saboda da yanzu duba ku ji ko lafiya na san kuna gida ba ne amma ba inda ku ji ka san jiya da dawo eh ya kamata ku yi wani biya hanya ne bisu zuwa ƙauye ba ka san su suka je ƙauye ba sa dawowa da wuri na sani Anisa tana ciki tana bacci bari ka muka ruwa no ba sai kin karo mu ba shi ya na mu yi magana so ruwa an jima na shi ko kamar Um, wannan wannan su masu sai da agoguna ne suka kawo mana su da yawa su shi ne su bari ɗauki miki guda ɗaya da yi da wahala ke kike ganin shi a wahala ni ba a wahala nake ganin shi ya amma da ya yi kyau sosai Allah Allah bari mu gani kuma kamar ya miki yawa ki ya cici wannan san girman wanda ke ko a mutum da ki mana eh? yanzu na san wata idan nan da wata uku da ke gama service da ke ni plan ki ne after na gama service hmm. ina tunanin kuma wani ci gaba da masu ne aure kuma fa duk lokacin da na samu ni samu wanda hankalin mu ya haɗu yana so na ina son shi i think i'm ready ka samu wanda hankalin mu ya haɗu idan ku Allah ya saki ka samu wanda ta daga inda ya wani ya samu mutane da zai mai ko a ah, ko ba gaskiya na fara ba ne asiya so a zahirin gaskiya tirin da na fara saka kyayi ah, kamar alaji Allah salamu alaikum alaji barka da ki magana eh to ba shi ba yanzu dai kina jina ina da ko handbag ki da ki saka mayafinki ki ta sha nisan gida gida Tashi ta ah, shi ki ya mayafin ki da da zaki so alisa mu je gida a tashi sauri Ka tafi da wannan boxing ki lafiya kalau je ana jira na shop yayi ahmad yayi ahmad yayi ahmad lafiya dai lafiya ko dai maganar da na faɗa ne ya ɓata maka ah, a komai kawai dai ina tunanin rayuwa ne kawai baiwa ko cuta lokacin da so yake sarki zuciya baka sani ba sai dai ka dinga jin sauyin yanayi cikin jiki ka mare ni? An mare ka ɗin. Ni cikin lob. Na ga wannan wasan. Kallami hujja. Ya ana nuna ma ga gabas kana ga yamma. Babu wanda ya isa ya hana ni ɗaukar dukkan matakin da na ga dama a kan kuma. Kalami Hujja, he set a trap, but he's always been a human being. He set a trap, but always tried to be a treachery. He set a trap, but never missing a premises. Kalami Hujja. to wai ne mu tattara mu tafi asibiti duba ta a matsayin a matsayin ka na abokin saurayin ka kalami hujja na tausayin masoyin da kwata-kwata ba sa jin daɗin soyayyar su Maria kake bada ɗari biyu a da hamsin za ka wallahi masu yin ko kiran sallah yake ba za mu ba shi ɗari biyar ba daga nan zuwa fito da to shi shikenan kai yanzu sai ka neman mana arewa sautin kalami hujja sami hujja da kai dan Allah asir da yake da mu to me kuma nayi da kalalo wannan maganar sai ka lalabu wancan magana na daina am da Allah zan iya zama yake ba matsala bismillah eh fa nan zaka ga wasu masoyan gaba ɗaya ba sa jituwa yau fada gobe fada kwata kwata ba su san me soyayya ba ce maka aka lalle sai na kula ka ko ni kadai ce mace okay ba damuwa to yaya zami ko mu bari sai gobe kai wai ta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil domin yin hakan insha Allah komai zai zo maka da sauki to shikenan abokina zan iya karantawa hasbunallahu wa ni'mal wakil kallami hujja executive producer adam Block Media producer Adam Durai and directed by Amin Lawal Arahus 747 the young and the best director on the block kallami hujja This movie will come to you on every Wednesday, 8 p.m. Kalami Hujja. Stay tuned and watch. kalamai na su zama hujja a gare shi ko yaya zan yi ne kalamai na su zama hujja a zuciyar amma ina cikin waya da aisa na ji amma na ce mai shi kashe wayan ba ko za su samu